Luka Sura ta ashirin da ɗaya. Yesu ya ɗaga kai ya ga waɗansu masu arziki suna saka sadakarsu a baitulmalin haikali. Sai ya ga wata mata matalauciya goruwa ta saka rabin kwabo biyu a ciki, sai ya ce, Hakika ina gaya muku, abin da matalauciyar gwauruwan nan ta saka a ciki ya fi na sauran duka, domin duk waɗannan sun bayar daga yalwarsu ne, ita kuwa daga cikin rashinta ta ba da duk kuɗinta na abinci. waɗansu suna zancen haikali da yadda aka ƙawata shi da duwatsun alfarma da keɓaɓɓun kayan sadaka sai ya ce in don ɗan waɗannan abubuwa da kuke kallo ne ai lokaci yana zuwa da ba wani dutsen da za a bari a nan a kan ɗan uwansa da ba za a baje shi ba sai suka sambe shi suka ce malam a yaushe za a yi waɗannan abubuwa wace alama kuma za a gani sa da suke shirin akuwa? sai ya ce, Ku kula fa kada a da ku, don mutane da yawa za su zo da sunana, suna cewa su ne ni, suna kuma cewa lokaci ya yi kusa, to, kada ku bi su. In kuma kun ji labarin yaƙe-yaƙe da hargitsi, kada ku firgita, lalle ne wannan ya fara aukuwa, amma ƙarshen tukuna. Sa'an nan ya ce masu, Al'umma za ta tasarwa al'umma. mulki ya tasarwa mulki za a yi raurawar ƙasa manya-manya da kuma yunwa da annoba a wurare daban-daban za a kuma yi al'amura masu ban tsoro da manyan alamu daga sama amma kafin wannan duka za su kama ku su tsananta muku za su miƙa ku ga majami'u da kurkuku su kuma kai ku a gaban sarakuna da mahukumta saboda sunana wannan zai zama ku hanyar ba da shaida. saboda haka sai ku kudura a ranku, akan ba za ku damu da yadda za ku mai da jawabi ba, domin ni ne zan ba ku ikon hurci da kuma hikima wadda duk abokan adawarku ba za su iya shanyewa ko musawa ba. Ko da iyayenku ma da ‘yan uwanku, da danginku, da abokanku sai sun bashe ku, su kuma sa a kashe waɗansunku, kowa kuma zai ƙi ku saboda sunana. amma ba gashin kanku ko ɗaya da zai yi ciwo, ku ce za ta fishe ku. Sa'ad da kuka ga rundunonin yaƙi sun kewaye Urushalima, sa'an nan ku tabbata ana kusan riɓe ta, sa'an nan waɗanda suke a ƙasar Yahudiya su gudu su shiga duwatsu, na birni su fice, na ƙauye kuma kada su shigo birni, saboda lokacin sakamako ne. don a cika duk abin da yake a rubuce. kaitan masu juna biyu da masu goyo a wannan lokaci, don matsanancin kunci zai saukar wa ƙasar da kuma fushin Allah ga jama'ar nan. Za a kashe waɗansu da kaifin takobi, a kuma kakkama waɗansu a kai su bauta zuwa ƙasashen al'ummai duka. Al'ummai kuma za su tattake Urushalima har ya zuwa cikar zamaninsu. Za a kuma ga alamu a rana da wata da taurari. a duniya kuma al'ummai su matsu kwarai suna shan damuwa saboda kugin teku da na raƙuman ruwa mutane za su suma don tsoro da kuma fargaban al'amuran da suke aukuwa ga duniya don za a girgiza manyan abubuwan da suke a sararin sama a sa'an nan ne za su ga ɗan mutum yana zuwa a cikin gajimare da iko da ɗaukaka mai yawa sa'ad da waɗannan al'amura suka fara aukuwa sai ku ɗaga kai ku dubi sama domin fansar ku ta yi kusa. Sai ba su wani misali ya ce, Ku dubi itacen ɓaure da dukkan itatuwa, da zarar sun fara toho, kuna gani, ko da kanku kun san damuna ta yi kusa kenan. Haka kuma sa'ad da kuka ga waɗannan al'amura suna aukuwa, ku sani mulkin Allah ya gabato. Hakika ina gaya muku, zamanin nan ba zai shuɗe ba. sai duk abubuwan nan sun auku, sararin sama da ƙasa za su shuɗe, amma magana ta ba za ta shuɗe ba. Ku kula da kanku fa, kada zuciyarku ta zarme da yawan shaye-shaye da buguwa, da kuma ta raɗaɗin wannan duniya, har ba labari ranar nan ta mamaye ku kamar tarko, don haka za ta aukawa mazaunan duniya duk kowa da kowa. Ko yaushe ku zauna a faɗake. kuna addu'a ku samu ikon tserewa dukkan waɗannan al'amura da za su auku, ku kuma tsaya a gaban ɗan mutum. Kullum da rana yakan koyar a haikali, da dare kuma yakan fita ya kwana a dutsen da ake ce da shi dutsen zaitun. Da sassafe kuma dukkan mutane sukan zo wurinsa a haikali su saurare shi.